Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin. Yau Laraba 4 ga watan Satumba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To shugaban Afirka ta kudu ya yi Allah yi da har-haren da aka kai akan 'yan kasashen waje da wuraren harkokin kasuwancinsu a sassan kasar. kwararru a amurka sun yi hasashen cewa makwacin guguwar dorian ba za ta sauka kai tsaye akan jihar florida ba amma duk da haka an gargaɗi jama'ar yankin da su ci gaba da zama cikin shirin kota kwana prime minister burtaniya boris johnson ya ce ba shi da wani zaɓi da ya wuce ya kira a yi zaɓe da wuri bayan da suka sha kai a majalisar wakilan ƙasar kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya nuna ɓacin ransa akan irin kiyayya da kuma musguna da ake wa 'yan Najeriya a ƙasar Afirka ta kudu. To kowane irin mataki Najeriya za ta ɗauka? Muna duban yiwuwar tura jami'an tsaro daga Najeriya su je ƙasar Afirka ta kudu ta ofishin jakadancin Najeriya da ke can ta yadda za su iya aiki kafaɗa da kafaɗa da jami'an 'yan sanda na ƙasar Afirka ta kudu. Haka kuma za ku ji cewa tashar jirgin ƙasa ta riga da ke jihar Kaduna Najeriya ta zama dandalin daru a 'yan kwanakin nan saboda cinkoso. Abin da ke faruwa a nan wurin shine wasu ana ba su cin hanci suna an sama wasu tiket wasu ma yanzu karshen ta an shiga jirgin ma ba su zo ba. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa ambaliyar ruwa ta kashe gwamman mutane tare da ruguza dubban gidaje. Sannan kuma Madina Zauda za ta shigo da shirin dimokuraɗiyya a yau. Kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Afirka ta kudu ya yi Allah wadai da har-haren da aka kai akan 'yan kasashen waje da wuraren harkokin kasuwancinsu a sassan biranen Johannesburg da Pretoria. Yana mai yana mai kwatanta lamarin a matsayin abin da ba za a lamunta ba. Sam kasanmu ba ta goyon bayan nuna kyama ga wani in ji shugaba Cyril Ramaphosa. A wani sakon bidiyo da aka wallafa a shafin Twitter yana mai cewa ba za mu amince a rika kai hari akan jama'ar wasu kasashen Afirka ba. ya kara da cewa ba hujja ba ce ga wasu mutane su rika kai hari akan wasu da wuraren kasuwancinsu don suna zargin 'yan wasu kasashe sun mamaye ayyukan yi a kasar darren taylor shine wakilin murya amurka a birnin na johannesburg I don't see, from my experience and all the experts that I've spoken Ya ce bisa abin da na lura da shi da kuma duk ƙwararren da na zanta da su ban yadda cewa 'yan kasashen waje sun mamaye ayyuka a Afirka ta gudu ba. asali ma su ne suke samar da ayyukan yi a kasar an dai kwashe kwanaki uku kenan wasu 'yan afirka ta kudu suna kai hari akan 'yan kasashen waje da suka fito musamman daga najeriya ghana da sauran kasashen nahiyar afirka saboda a ce wasu sun yi kaka gida a harkokin kasuwancin kasar muna dauke da karin bayani nan gaba kaɗan a cikin shirin kan matakin da najeriya ta ɗauka masana amurka sun yi hasashen cewa makwacin guguwar nan da aka wa lakabi da dorian ba za ta sauka kai tsaye akan jihar florida ba amma duk da haka an gargaɗi jama'ar yankin da su ci gaba da zama cikin shirin kota kwana ƙwararru sun ce guguwar na ƙara zama mai ƙarfin gaske za kuma ta raɓi jihohin florida da georgia a daren talata zuwa wayewar garin laraba sannan za ta zubar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a jihohin north carolina da south carolina ɗauke da guguwa mai ƙarfin gaske a cewar gwamnan jihar ta north carolina roy cooper lokaci na ƙurewa because this storm is anticipated to pick up speed, speed Time is running out to get ready. Ya ce lura da cewa ana fargabar guguwar za ta ƙara gudunta lokacin da ake da shi na kimtsawa na ƙurewa. guguwar wacce tuni ta sauka kai tsaye akan yankin bahamas ta lalata akalla gidaje dubu goma sha uku a kiyasin farko da aka yi shugaba donald trump ya gargaɗi china kan irin jan kafar da take yi a wajen ganin an cimma sabuwar matsaya ta cinikayya gudun koda za a kada shi a zaben shugaban ƙasa da za a yi a baɗi shugaban na amurka ya ce idan aka zaɓe shi a wadi na biyu to zai ginda sharuɗa masu tsauri a zaman sulhun da za a yi gwamnatin trump da china na ta faɗan mai da martanin ƙarin kuɗaɗen haraji kan kayayyakin da ƙasashen biyu ke sayarwa juna a ranar lahadin da ta gabata ƙasashen biyu suka ƙara wa juna sabbin kuɗaɗen haraji shi dai trump na zargin cewa china tana kwarar amurka wajen cinikayya inda amurkan takan sayi kayayyakinta fiye da waɗanda china take saya daga gare ta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson ya ce ba shi da wani zaɓi da ya wuce kira a yi zaɓe da wuri bayan da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar suka yi tawaye kan batun ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai. sakamakon ƙuri'ar da aka kada a majalisar wakilan wanda ya nuna masu ƙuri'u 328 sun yi nasara akan masu 301 na nufin 'yan majalisar za su iya gabatar da bukatar a sake jinkirta wa'adin ficewar ƙasa daga tarayya ta turai matakin da zai kange burin firayim minista johnson na yunkurin ficewa daga tarayyar ba tare da an cimma wata matsaya ba jeremy corbyn shine shugaban babbar jam'iyyar adawa ta labour There is no consent in this House to leave the European Union without a deal. Ya ce majalisar ba ta amince Birtaniya ta fice daga tarayyar ba, ba tare da an cimma wata matsaya ba. A karon farko, Amurka ta saka takunkumi a kan hukumar Iran da ke kula da ayyukan binciken sararin samaniyanta bayan da ta zarge ta da yin rufa-rufa kan shirin kera makamai masu linzami. takunkumin ya shafi cibiyoyin binciken sararin samaniya da wacce ke bincike kan fasahar kera jirage da rokoki takunkumin har ila yau wato sun shafi wasu kadarori da waɗannan cibiyoyi suka mallaka a nan amurka tare da haramtawa duk wani ba amurke yin hulɗa da su a jiya talata sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya ce amurka ba za ta bari iran ta fake da shirin harba harkokinta zuwa sararin samaniya ba don ta kera makamai masu linzami ita dai iran ta musanta wannan zargi inda ta ce tana amfani da shirin ne wajen harba harkokin da za su dasa mata na'urorin sadarwa na tauraron dan adam wasu masu bincike a majalisar ɗinkin duniya sun ce bangarorin da suka kwashe shekaru sama da biyar suna faɗa da juna a yemen sun take haƙƙoƙin bil'adama da kuma dokokin ƙasa da ƙasa na ayyukan jin ƙai ƙwararrun sun ce mai yiwa karya waɗannan dokoki ya sa a tuhume su da laifukan wato da aikata laifukan yaƙi wani rahoto da ƙwararrun suka fitar ya nuna yadda gwamnatin yemen da haɗaɗɗen daular larabawa da saudiya da kuma mayakan huthi da ke samun goyon bayan iran da sauran kungiyoyin da ke dauke da makamai suka gudanar da ayyukan da suka saba wa doka daya daga cikin masu binciken charles garway ya faɗa wa muryar amurka cewa babu wanda zai iya cewa bai aikata wani laifi ba cikin dukkan bangarorin da aka lissafa mahmud lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sai fagen rahotanninmu a najeriya shugaba muhammadu buhari ya yi suka da kakkausan lafazi akan irin kiyayya da musgunawar da ake wa 'yan najeriya a ƙasar afirka ta kudu shugaban ya nuna ɓacin ransa ne a ganawar da ya yi jiya da jakadan ƙasar afirka ta kudu da ministan harkokin wajen najeriya geoffrey onyema a fadar gwamnatin ƙasar a abuja tun dai shugaban ya tura da wakilinsa na musamman don ganawa da shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa kan wannan batun ga rahoton da wakilinmu Umar Faruku Musa ya aiko mana daga Abuja. tuni shugaban najeriya muhammadu buhari ya umarci wakilinsa na musamman da ya tabbatar da ya je ƙasar afirka ta kudu domin ya miƙa saƙonsa na musamman ga takwaransa na afirka ta kudu sirri ramaphosa bayan da aka kammala ganawar tsakanin shugaban muhammadu buhari da wakilin ƙasar afirka ta kudu a najeriya da ministan kuɗa da ƙasashen ƙetare na ƙasar najeriya geoffrey onyema ministan ya mana ƙarin haske dangane abubuwan da suka tattauna da kuma irin matakin da aka cimma domin kawo ƙarshen wannan tashin hankali inda yake cewa ana bukatar za a biya diya domin a tabbatar da an adalci dangane da wannan lalura. More importantly, we have put forward to the South African government Uh, uh, ya ce musamman mun gabatar da abin da muke tsammanin zai fi zama a ala. Daya ba da diya ga dukkan waɗanda suka yi hasarar dukoyinsu ko kuma rayukansu. Sa'annan kuma babban batu shine tsara fasalin tsaro da zai kai ga kare rayuwar 'yan Najeriya a nan gaba. to amma menene wannan tsarin na tsaro da ake ganin cewa najeriya za ta iya gabatarwa domin afirka ta kudu ta yi aiki da shi da 'yan najeriya ta yadda za a kawo ƙarshen wannan lalura a nan gaba sai ya ce the possibility of sending some um, you know, security agents muna duban yiwuwar tura jami'an tsaro daga najeriya su je ƙasa afirka ta kudu ta ofishin jakadancin najeriya da ke can ta yadda za su iya aiki kafada da kafada da jami'an 'yan sanda na kasa afirka ta kudu abinda muke ganin cewa zai kasance muhimmin mataki wanda zai kawo ƙarshen halaka 'yan najeriya nan gaba a wannan ƙasa ta afirka ta kudu in je ministan hudda da ƙasashen ƙetare na najeriya jeffrey onyema a halin da ake ciki dai 'yan najeriya a yanzu suna ci gaba da matsa lamba ga najeriya cewa ta gaggauta ɗaukan matakan kare 'yan 'yan kasar waɗanda suka daɗe cikin akuba tun shekaru ɗaya zuwa biyu da suka gabata ana yin wannan fitinar jefi-jefi kafin ta kai halin da yanzu ta kai na cewar 'yan najeriya a duk inda suke ana ganin su kamar nama sai kisan gilla ake masu umar faruk musa amurka a abuja najeriya to a gaida umar faruk musa To har yanzu dai muna Najeriya inda matafiya a tashar jirgin ƙasa da ke rigasa a jihar Kaduna sukan yi jira na tsawon lokaci ba tare da sun samu tikitin zuwa Abuja ba. Sai dai wasu daga cikin matafiyan suna ganin son rai ne ke kawo wannan cunkoson. Wasu kuma na alakanta matsalar da taɓarɓarewar tsaro. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aiko mana. wasu masu ture-turen siyan katin jirgin kasa don zuwa abuja daga yankin rigasan jihar kaduna kenan a lokacin da suka ga jirgi na shirin tashi alhalin sun kwashe yini guda ba tare da sun samu tikitin tafiya ba a 'yan kwanakin nan dai tashar jirgin kasar da ke rigasa ta nama dandalin daru saboda yadda wasu matafiya kan kwashe yini guda suna ta kokawar ganin sun samu tikitin tafiya abuja wasu matafiyan da suka kwashe yini a ƙoƙarin samun tikitin tafiya abuja dai sun ce san rai ne ke kawo cunkoso to sunana muhammad eh, gaskiya na zo nan tun wuraren karfe ɗaya ne ka samu tiket a ban samu tiket ba cunkoson ya yi yawa kuma abun ma da karfi da yaji ake neman shi to na muhammad adamu tun sha biyu da yan mintuna muka zo cunkoso ya yi yawa manya in sun zo yanzu kaga muna nan wajen wani babba ya zo ya zo latti na zo kusan da awa ɗaya zo amma sun buɗe mara ya shiga tuntuni suna sayar da na tsaye wanda in baka samu tiket ba ka je abuja a tsaye eh, ka je abuja a tsaye to na tsaye ma babu nawa ake sayar da na zaune kuma nawa ake sayar da na tsaye duk farashin ɗaya ne ah, suna na yakubu aminu ah, mun zo sayan tiket na jirgin da zai tafi daga nan kaduna zuwa abuja makoma kawai shine mu jira wanda zai koma karfe shida tunda hanyar mota ba za ta biyu ba ba za ku koma ku bi ta mota ba saboda me a kai bin hanya ba za ta yi ba saboda yanayin tsaro na kan hanya abun ba zai yi ba nan ma dai wasu mata ne da suka fito daga jihar Katsina ke korafi akan gaza samun tikitin tafiya Abuja eh yana an san ka gani nan wala 2000 na siya wurin wani jirgin ya tashi ya wani. ni ba zan yi asarar 2000 dina ba ba alimatu abin da ke faruwa a nan wurin shine wasu ana ba su cin hanci suna an sama wasu tiket wasu ma yanzu karshen ta an shiga jirgin ma basu zo ba ga mana mun tun daga wasu daga zamfara wasu daga garuruwa set daga katsina muke to yanzu ya zaki yanzu ko ba sai mu jira 6 tun da na riga na karba wani ya sayar min a 2000 jama'a bawan Allah ta hiya zami zuwa Abuja tun shekaran jiya muka yi da wani zai zo ya ba mu tiket muka zo nan karfe 12 mun kira mun kira ta rejectin calls din har yanzu kuma a gaban mu ana ba su cin hanci suna ansa yanzu kun ganshi idan har muka ganshi to inda za ku yi tahiya za mu ha mota ba komai Allah zai kare mu kokarin jin ta bakin jami'an hukumar jiragen kasan da ke rigasa dai ya ci tira saboda babban jami'in ya ce ba a ba su damar ikon yin magana da 'yan jarida ba sai dai wani ma'aikaci da ya ɓoye sunan shi ya ce cinkoson fa bai rasa nasaba da maganar matsalar tsaro. Babban abin da ya kawo ka matsalar rashin tsaro ce ta hanya. Saboda ya kamata a ce kamar ƙasa Najeriya a ce daga hanya Kaduna zuwa Abuja an kasa tabbatar da tsaro yadda ya kamata. Shi yasa mafi yawancin mutane suke tsoron bin wannan hanya ta mota sakamakon karo yan kidnapping su kama su. Kafin wannan tsaro ba a samu wannan cinkoso a nan? Eh kamun wannan tsaro gaskiya ba a samu. Kuma ko da gwamnati za ta ƙaro jirage irin waɗannan guda goma wallahi wannan abun ba zai ragu ba saboda a kullun ƙara mutanen ƙara yawaita suke duk da yake dai jirgin kasan da ke tashi daga rigasa zuwa abuja kan tashi da safe da rana da kuma yamma yakan gama jigilar ba tare da an samu an kwashe mutanen da ke son zuwa abuja ba duk ko dake a wani lokacin ma akan sai da tikitin da akan kira shi tikitin tsaye wanda ko da ka saya ka shiga jirgin a tsaye za ka tafi zuwa babban birnin tarayya abuja isa lawal ikara muryar amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa Lawal Ikar da wannan rahoton. To daga Najeriya bari mu leƙa ta jamhuriyar Nijar inda gwamnatin ƙasar ta sanar cewa ambaliyar ruwa ta haddasa rugujewar dubban gidaje yayin da gwamban mutane suka hallaka a ƙasar sakamakon ruwan saman da aka tafka a watan Agusta da ya gabata. Ga rahoton da wakilin Musulun Mumin Barma ya aiko mana daga Yamai. A taron manema labaran da ya kira, ministan ayyukan jin kai Alhaji Lawan Magaji ya sanar cewa ruwan sama ya haddasa barna a dukkan jihohin kasar ta Nijar. Ko da yake a bana matsalar na da sauki idan aka kwatanta da halin da ake ciki a barawar haka. A jiya da muka yi raskwana mun samu mutane kamar dubu saba'in a kaɗan ya rage wanda suke shiga cikin matsatsi na wannan gyaran ruwa. barawar haka da muna da mutum dubu ɗari da arba'in gidaje wanda suka zube sun kai kusan dubu shida dubu biyar da ɗari tara da wani abu ne dalilin wannan gyaran na ruwa mun samu rasuwa ta mutum arba'in da biyu allah shi ransu allah rahamshe su eh, mutum ashirin da bakwai aiki ne ya faɗa musu su ko wannan goma sha biyar ruwa ne ya ci su rashin mutunta ka'idar gini da nuna halin ko in kula akan batun mutunta hakkin makwabtaka na daga cikin manyan dalilan da suka janyo wannan barna duk wanda ya gini bisa hanyar ruwa ruwa ya rantsa zai mai da gurbin shi in ko ce a gari ne kake kai kana da hali alhaji sai ka zo ka yi gini ka sa siminti ka kewaye ruwa to nan ma akwai hakkin makwabtaka addininmu ya ce makwabcinka gida arba'in daga gusum arba'in daga gabas arba'in daga arewa arba'in daga yamma kai kana da hali kai gini ka kare gidanka ka juya ruwa ya je ya hwada gidansu ya cinye musu gida da ni dai gwamnatin ta fara tallafawa waɗanda wannan bala'i ya afkawa da ɗan abin masarufi in ji ministan mutum gidan shi zube ana bashi abinci gudunmuwa kamar kilo ɗari da mai da gishiri da sauran abubuwa ne a cikin wannan dubu saba'in kin da abin ya shawa kamar dubu ishirin da biyar ne wanda a yau mun tabbata da an taimaka musu kawo yanzu kashi talatin daga cikin ɗari na tallafin da ake bukata ne ya shigo hannun hukumomi a sanadiyar jan kafar da ake fuskanta daga abokan hulɗa yayin da a yanzu haka kogin isa ko neja ke kara batsewar da ke barazana ga mazauna gabarsa kuma ma'aikatar hasashen yanayi ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar samun saukar ruwan sama mai yawa a watan nan na satumba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sulaiman Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha takwas na dare. Ga Madina Dauda da Shirin Dimokuraɗiyya a yau. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Nisha Madina Dauda. Watanni uku da suka wuce ne shugaba Muhammadu Buhari ya ba hukumar sa ido a yadda ake kashe kudade NFIU umarni cewa ta ba wa ƙananan hukumomi su kai tsaye. Wannan umarni bai yi wa gwamnonin ƙasar daɗi ba, domin baya ga kaiwa shugaba Buhari kukansu sai kuma suka garzaya kotu. da suka ga kaman ba za su samu biyan bukata a wurin shugaba Buhari ba. Kuma tunanin nasu ya zo daidai domin shugaba Buhari ya ce masu hujjarsu ba ta da ƙarfi, saboda haka ba zai janye umarninsa ba. Muna da bako a zaurenmu, kuma shine shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi wato Nolge Ibrahim Khalil. Kafin mu tattauna da shi, bari mu saurari rahoton da wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana. amma dai wannan lokaci da ake fafutukar samarwa kananan hukumomi cikakken cin gashin kai da alamun matakin soma baiwa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye da aka soma yanzu ya ko soma haifar da damin ido a wasu jihohin comrade muhammad babashalen da ke cikin shugabannin kungiyar nolge a najeriya ya ce aiko ba komi yanzu ko sun soma ganin sauyi eh, a gaskiya kokarin da muke gami da wannan kuɗi da aka fara bayarwa kai tsaye wa kananan hukumomi wato ta wannan doka na fniu gaskiya mu mun tsaya haikan mu tabbatar ana implementing wa'annan guidelines in musamman ma mun umarci su shugabannin mu na kananan hukumomi da su sa ido yadda ake gudanar da ayyuka a kananan hukumomi kan al'amuran kuɗi na biyu gaskiya wannan ka'ida da ko kuma wannan doka da ita NFIU ta bayar ya fara biyan kuɗin sabulu ake cewa har ga Allah domin mun fara amfana domin yanzu ayyuka sun dawo a kananan hukumomi komai na tafiya yadda ya kamata gwamnan jihar Adamawa musamman mu Adamawa baya katsalan da akan batun maganan kuɗi da ake ba kananan hukumomi kuɗin kananan hukumomi na tafiya direct a asusun su ne to sai dai ku yayin da wasu jihohin aka soma murna da alamun a jihohi irin su taraba da saurari na akaba ba kamar yadda ma'aikatan kanan hukumomi suka tabbatar eh wannan tsari mu a nan jihar taraba kai ina gaban ma fara ba dalili ku shine inda an fara din da zamu iya ganin wasu abubuwa daga gurin ciyamomin mu na karamar kuma suna wani walwala suna abun da ya kamata to amma har yanzu dai sai dai albashi kurun za a biya na albashin din ma wasu local government ne kamar ni local government din da nake yawanci gaskiyar magana ana biyan mu akan lokaci amma wasu local governments ina jin har yanzu ma basu ma samu kuɗin su ba ko a musu aiki ko a musu wani abu mu dai anan taraba kan gaskiya bai zo wani ba tukunna a jiya taraba dai a yanzu dai ba mu ga wannan gajiya da aka tsari da kuma muke ji wasu jihohi suka suke cin wannan gajiyan ba mu dai a yanzu ba mu gan shi ba sai dai ba mu kansko zuwa gaba kuma mu san inda menene dalilin da ya tseda abun ya tseda abun ba muna addu'an Allah ya sa ita gwamnati ta lura ta dawo da hankalinta kan ƙananan hukumomi saboda ci gaba da ake samu. To koya masana shari'a ma ke kallon wannan mataki da aka ɗauka a yanzu? barisa sanu joshua gra wani masanin shari'a ne a najeriya a alal hakika malam ibrahim a gaskiya da matakin da aka ɗauka yanzu na mikawa kananan hukumomi kudadensu kai tsaye haka doka ta tanada ba wata sabuwar abu bace ce abu ce wanda ta shafa ruwa a baya zuwa in ka duba tun farko zuwa demokradiyya musamman kafan farko da aka yi gwamnoni ne a baya suka zo suka juyar da abun aka zo aka mayar da local government kananan hukumomi saniyar tatse inda ake zuwa duk kudaden da suka zo a karbe shi yasa kuma ka ga tsananin talauci da aka samu a wannan kasa domin a can ƙananan hukumomi su ne suke tare da talaka su ne wasu abubuwa na ayyukan da ya kamata a yi lambatu kwasan bola kiwon lafiya na matakin farko makarantun firamare da dai sauransu su haka a tabbatar da cewa layuka an yi musu suna kasuwanni da sauransu duk dai wayannan ne kamata a ce hakkin kananan hukumomi kuma wayannan ayyukan ba za ta samu ba sai da kuɗi to kudaden da suke samuwa rijiya ta kawo ruwa guga ta hana amma yanzu an samu sauyi barista da joshua ogirke na wani masanin shari'a a najeriya kuma koma da menene allah sa su ma ma'aikatan kananan hukumomi suke cin moriyar demokuraɗiyya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Mun gode Ibrahim. Kafin shugaban ƙasa ya ba da umarnin a bawa ƙananan hukumomi kuɗaɗen su kai tsaye, wannan ƙungiya ta Nolge ta kwashi shekaru tana kai gwauro tana kai mari domin wa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu. Amma da ƙyar aka samu amincewar jihohi takwas kuma ana buƙatar jihohi 24 ne. ko kuma biyu bisa uku na yawan jihohi talatin 36 har da birnin tarayya. Yaya shugaban Nolge Ibrahim Khalil yake kallon wannan yunkuri na gwamnati alhamdulillahi wannan umarni gaskiya ya zo daidai lokacin da kururuwarmu da kukanmu da ƙarfinmu kusan kusa karewa a kan fafutukan neman yancin ƙananan hukumomi a najeriya dubi da irin yadda ƙananan hukumomin nan muhimmancinsu ba zai misaltu ba a tafiyar da kowace irin ƙasa musamman ma ƙasa wadda take kamar ta najeriya da take da yarurruka daban-daban addinai daban-daban da abubuwa dai wanda suke sun sha bamban da juna sannan yadda kuma aka wulakantar da ƙananan hukumomin nan ya zama na ba a yin zaɓe lokacin da ya kamata ba a ba su kudadensu wannan kuma shi ya juye ya shiga ya haifar da abin da ake cewa rural urban migration ma'ana hijira daga ƙauyuka zuwa birane wanda in ka duba sai ka je ƙauyukan ka tarar babu kowa in ka zo birane ka tarar biranen sun cushe da matasa waɗanda amfaninsu zai fi yawa a ƙauyukan wajen aikin noma wajen sana'o'i daban-daban wadda za su taimaki rayuwarsu kuma su tabbatar da tattalin arzikin ƙasa ya tsaya a kan digadigansa kuma wannan shine ya haifar da mummunan rashin tsaro kamar yadda muke gani abubuwan da ba taɓa tunaninsu ba ga nan suna faruwa ba za ka iya tashi a yau daga abuja din nan ka tafi kaduna ba cikin kwanciyar hankali sai a ɗauke ka kamar an ɗauke kaza duk waɗannan abubuwa suna faruwa ne sakamakon rashin tafiyar ƙananan hukumomin nan yadda ya kamata sakamakon rubda ciki da ba bake da shugabannin gwamnatocin jihohi suke akan kuɗaɗen ƙananan hukumomin nan wadda in an duba tun daga kundin tsarin mulki kuɗaɗen da ake ba ƙananan hukumomi an yi musu suna da cewan distributable wealth ma'ana arzikin ƙasa wanda ike zagawa cikin lungu da saƙo na ƙasa don ya cike giɓi tsakanin talauci da arziki a cikin al'umma don ya ragewa masu ƙananan sana'o'i na karkara yunƙoran tafiya cikin birane domin in ƙananan hukumomi suna aiki za su samu ayyuka na gyare-gyaren makarantu ne na kwalbatoci na haƙar rijiyoyi na gyaran hanyoyi da makamantansu kamar yadda kundin tsarin mulki ta na wa kananan hukumomin nan waɗannan abubuwa duk gaba ɗaya babu ƙananan hukumomi suna da tsari akan tafi da harkar tsaro wadda duk karamar hukuma a cikin tsarin tafi da ita akwai kwamiti da yake kula da ingancin tafi da tsaro a wannan karamar hukuma wannan kwamitoci duka ba sa aiki sakamakon baddalar da kananan hukumomin nan da aka yi in an duba majalisa ta takwas har ta ji kukanmu a matsayin tarayya ta zartar da kudurtoci guda biyu wanda inda allah ya sa gwamnonin najeriya ba su yi abin da suka saba yi wajen danne irin wannan yunkuri wuri don tabbatar da ƙananan hukumomi sun rayu yadda ya kamata ba da watakila ma wannan hukumar bata zo ta yi umarnin da ta yi ba waɗannan ƙudurce-ƙudurce guda biyu kamar yadda aka sani sun yi niyyar gyara da kuma tabbatar da yin zaben ƙananan hukumomi a duk lokacin da ya kamata a yi ba tare da ƙirƙirar dama ta ainihin ha'inci da zalunci an san masu ci zaɓaɓɓu za su ƙare lokacinsu ko zangon mulkinsu a ƙi shirya zaɓe har sai an eh, lokaci ya tafi don gwamna ya samu damar ɗauko mutanen da yake so ya ɗora su akan shugabancin ƙananan hukumomin nan su ci gaba da danne mutane. A nan za mu dasa aya ashirin za mu ɗora idan Allah ya kai mu lafiya makon gobe. A madadin wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz. da babban bakonmu shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi na ƙasa Ibrahim Khalil. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. Madalla gaida Madina Dauda, to kafin mi sallama a shirin ga Mahmud ya dawo da labarai amma a takaice. shugaban afirka ta kudu ya yi allah wadai da har-haren da aka kai akan 'yan kasashen waje da wuraren harkokin kasuwancinsu a sassan biranen johannesburg da pretoria yana mai kwatanta lamarin a matsayin abin da ba za a lamunta ba sam mu bata bata goyon bayan nuna kyama ga wani in ji shugaba sirri mafosa a wani sakon bidiyo da aka wallafa a shafin twitter yana mai cewa ba za mu amince a rika kai hari akan jama'ar wasu kasashen afirka ba masana amurka sun yi hasashen cewa makwacin guguwar nan da aka wa lakabi da dorian ba za ta sauki wa sauka kai tsaye akan jihar florida ba amma duk da haka an gargadi jama'ar yankin da su zauna cikin shirin kota kwana kwararru sun ce guguwar na kara zama mai ƙarfin gaske za kuma ta raɓi jihohin florida da georgia a daren talata zuwa wayewar garin laraba to masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cd da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya ba da umarni da kuma mu na yau greg burns ni muhammad hafiz baballa daga nan birnin washington dc ke cewa sai mun hada a shirinmu na hantsi. Afrique. Le monde aujourd'hui.